بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابن القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الدائر المعصومين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تو اش بيان دي نفر ناي فاركو شكر جبل دوكانو متا بابا شكر جي تراتا باي مو سو نمبرو ابوجا ليتين مي نتي سونان رانني كوني magana na babu sannan laraba na so in yi magana je kenan yau kuma alhamis ya zama dole in ƙara waɗansu bayani na ji an ce mahukuntar nigeria sun bayan su bayanai wanda suka shirga ƙare-ƙarere ko dai a gazgata ni ko a gazgata gwamnatin nigeria kan wannan al'amari su abin da mu abin da kamenta su tun farko sun so su kai mu asibiti ne su da suke cewa mu ka zaɓa wannan asibiti sun su kafin mu zo sun shirya jirgin su na ƙarshen kansu kuma suka ce za su kai mu asibiti mai suna Fortis muka ce to ai ga mu muka zaba suka ce ainihin ai su sun bincika sun ga wannan Fortis din ya to da mun yarda da Fortis suka kai amma a nan abin da suke gaya mana mu ko suke gaya mu ko ne mu ka zaba wannan asibiti amma abin da suke gaya mana jami'an asibitin wanda kowanne su abin da ya gaya mana kenan mu likitocin suna cewa gwamnatin ƙasan ku ce ta kawo ku ta roƙi kuma gwamnatin ƙasar nan ta ba su kariya saboda za su kawo 'yansu mutane ne da ake toma da miyagun laifuka da suke da 'yansu rashin lafiyar da ba sani saboda haka su sun an kama su mutanen da suke da ciwo ne da sun mene saboda haka tun farko sai suka kama abin da suke ce mata suka fara bincike sai sai ke ce musu to ai bin abubuwan da kuke san ya kan mun riga mun hayyake wannan mu a wurin mu ainihin likitoci daban-daban a gida da waje sun dudduba mu sun tabbatar da cewa akwai mu da waɗansu har ma sun mana magunguna daban-daban tun shekara kusan hudu da suka wuce ne sai yanzu ne aka gano tun ma ba dama can aka gano waɗansu uh, abubuwan da ya kamata a fita waje saboda su kuma kansu muka fito mu mun ɗauka haka ne a wancan bayan na faɗa abin da ke tare da malama da kuma ni abin da ke tattare da wanda su ne muke tsammanin za a zo a yi amma su suka ce a wasu ka'idar su aka zo na asibitin kowa zai fara ne daga farko za su ɗauki komai tun daga farko ne domin kai ka zo asibiti domin kana da matsala ana kana da harsashi za a kwashe sai a ci maka a yanzu ba su kana ciwo ne da ba san wani irin ciwo kake ko kuma kana da guba na led da academy da academy sama a ce a ba san ba san ba san matsalar ke da ke damu ba ko kuma ka zo da matsalan cewa za a yi maka kokon gwiwa a ce ai sai sun amince ce tun farko alhali akwai takardu da bayanai na likitoci da suka yi zo suka bincike suka gano me ke tattare da mu in ma da wani da suka kawo cikas to su mutanen gwamnatin nigeria ne ko da suka zo nan su bayanan da muke ji wajen su daban bayan da su suke mana wanda suke ma kuma da ba saboda haka a fahimtar mutanen asibitin nan shine gwamnatin najeriya ta za ta zo da kuma gwamnatin da wannan asibitin da kuma gwamnatin india shine gwamnatin najeriya za ta kawo waɗansu mutane waɗanda ake tuhuma da miyagun laifuffuka domin a yi masu magani a india shi kenan magana sannan kuma tun da mu ba mu yadda da fortis ba da ƙarshe suka yadda a zo mai tanta da aka zo sai zama kawai sun fara waɗannan kamar da ke to mu kuma sai muka ji da makarar su aika abin da ya kawo mu suka ce su ba abin da dole ne a ka'ida sun su inda za a zauna nan to kuma muka ga cewa to lalle wannan haɗin kan da muke tsammanin za mu samu shi ba babba samu ba wannan sikaɗin da muke da shi da su sai muka ba wannan sikaɗin to jiya wani jami'in ofishin jakadun da shi najeriya ya zo nan mun tattauna shi mun daɗe muna magana lokacin ne ne masa bayanin cewa muka bayanin cewa ga abin da muke da bukata in dai har ba zai yiwu mu sami wani wurin da muka amince ba to lalle mun sami koma gida kun ba za ku rasa sanin cewa gwamnatin inda ita ma ta aiko da sako ta hanyar wasu likitoci cewa ta ba mu awa biyu ko zaɓi a mana aiki a wannan asibiti ko kuma mu bar ƙasa sun ce musu ai awa biyu ma neman eh, ya manya minti biyu a ishe za mu bar ƙasa ne ba kafin ga shi yanzu daga wannan magana mun kusa awa ashirin da hudu har yanzu dai ba su ba su ba su fita ƙasa da ba amma lalle in ba zai za a yi mana aiki a asibitin da muka amince ba da likitocin da muka amince ba to lalle gara mu bar ƙasa albashin je wata ƙasa da za mu sami aiki daga likitun da muka amince insha Allah sallallahu alaihi wa sallam Assalamu alaikum